shekara ɗaya kuma fiye da haka da suka wuce na yi bidiyo akan yadda mutane kudaden su suke bata ko ake sata musu kudaden su ta hanyar BVN nasu da sauran abubuwa makamancin haka a cikin wannan video zan yi bayani akan yadda kudaden mutane suke bata a crypto ta hanyar scamming ko kuwa ta hanyar mistake irin kuskure da su suke yi wajen transaction ko sayan abu ko abu makamanci haka a cikin wata mun bidiyo akan abin da shafi technology muna ɗora bidiyo akan crypto wayoyi computer duk wani technology da ya kamata kusan ba da wata mugu lokaci ba ku danna mana alama subscribe ku like ku kuma yi sharing na bidiyon da yan uwa da abokan arziki ta da wata mugu lokaci ba bari mu je kai sai cikin bidiyon namu kamin mu je kai sai zan yi bayani da zai bambance tsakanin bankuna da kuma crypto yadda kowanne yake aiki bankuna suna aiki ne yadda mutane suke ajiye kudaden su suke cire kudaden su a lokacin da suke bukata sannan kuma bankuna tana cire charges wannan wajen wannan ajiyewa ko cirewa ko kuma irin duk dai sun da kai na banki in ya shafi cirewa ko sakawa bankuna suna yin charges da sauran abubuwa makamancin haka ta gefe ɗaya kuma crypto idan ka ɗauke shi shi idan ka ajiye abu a ciki ba a bukatar charges sai dai shi kuma wata rana value yakan karu ko kuma ya ragu iya abin da ke karuwa ko ya ragu value ne ba amma ba wannan abin da ka ajiye ba misali yanzu idan ka ajiye USD dt ko wani abu makamancin haka bari mu bada misali ka ajiye bitcoin ka ajiye bitcoin guda goma sai farashin bitcoin ya tashi zuwa dubu ishirin kowane daya a takaice kana da bitcoin mai valun dubu dari idan kuma farashin bitcoin ya zo ya sauka bitcoin naka guda goma nan suna nan ko da a ce bitcoin ya kai dubu daya ne zai zo ya sauka ya zama na bitcoin naka ya dawo kana da gomiyawa na kana da dubu goma kenan a maimakon wannan dubu dari so haka wannan yake aiki sannan kuma shi ta wani bangare gaba ɗayan crypto ba su da regulation ta inda yanzu idan kai wrong transfer a banki zaka je bankuna a dawar maka zaka je kai apply karkan ta ka jira sati ɗaya ko biyu kuɗaɗen ka sun dawo ko wani makamancin haka ta wannan crypto babu shi idan ka tura abun ka ba kai daidai ba ya bata ba wanda zai dawar maka sannan kuma idan kai mistake wani makamancin haka duka ba wanda zaka je kama complain balle baka kwana bakwai da zaka jira shi ya dawar maka da kuɗaɗen ka idan kai kuskure ya tafi kenan idan aka damfare ka ya tafi kenan bayan da za a yi ka dawar da shi sannan kuma kamar yadda dai muka sani sata shi ma yana da wahalan gaskiya ɗaya daga cikin hanyoyin da ake satar mutane krypton su shine idan za ku yi mana trading da mutum misali mutum yana da wani abu ko za ka sayi bitcoin a gurin mutum ko za ka sayi wani abu misali da p2p market idan a binance ko wani platform da sauransu so watakila wani lokaci za ka yi haɗa telegram group ko whatsapp group wanda za ku iya hira da mutane mutum ya ce maka yana da zai sayar maka da bitcoin a farashi kaza a zai sayar maka da usdt ko usdc a farashi kaza ko wani makamanci sai ga farashi ya yi sauki fiye da wanda za ka je ka sai a binance ko ko wani exchange da sauransu so a wani lokaci idan har ka yadda maybe ka tura masa kuɗi watakila idan har transaction da ku yi za ka tura mai kuɗi ta banki ne wannan da sauki za ka iya zuwa kai banki kai reporting ko wani abu makamanci haka amma idan har zai ce to misali za ka tura mai USDT ne ko za ka tura mai wani abu shi kuma zai baka wani abu idan ka tura mai ba lallai ka sake jin shi ba daga nan kuma kudaden ka sun tafi ya yi bulokin naka sannan kuma sai dai ka copy hash din ba ka saka yi komai ba sai dai ka yi tracing kawai kudin ta fita ta je nan amma ba ka san ainihin ina ta je ba kuma hanya ta biyu ne wajen yin airdrops ana sake links na airdrop a token nan su airdrop ko a makamanci haka so wani lokaci mutane daga zuwa yin airdrop ka cika form nan kai waye akwai abun da ake kira phishing da mutane suke aiki da shi gurin ɗeba datan mutane daga wani guri zuwa wani guri misali yanzu ana aiki da shi gurin yin hakin kala-kala maybe na facebook ko wani abu makamanci haka mutum zai tura maka link a ah, ka je ka zaɓe shi a ah, ka yi like ko wani abu makamanci haka idan ka taɓa link sai a kai ka sai ka yi login na, na account naka idan ka je login na account naka kuma ka saka password ka saka email da komai idan ka taba sign up ba abin da zai faru sannan kuma sai ka yi ta yi ka yi ta yi ka ce network ne ba ke kona makamanci haka su kuma already su rike datan ka to a crypto ma ana yin kalan wannan ta inda mutum za su tura maka abu sannan kuma idan ka taba link in a'a za a ba bada token ka za kyauta ko da makamanci haka ka je ka cika kai waye sannan sai su samu dama zuwa access to wallet naka tunda za su kwasan maka abubuwan da suke wallet naka cikin lokaci daya kuma bayan da ka iya barai dawo ba sannan kuma hanya ta gaba shine akwai abu da ka kira social engineering shi social engineering kamar da yadda kawai muka faɗa a na farin ne ta yadda za ku yi negotiating da mutum ko kuma mutum ya yi tricking naka abun da nufi da tricking naka shine mutum ya maka wasu dabaru ko wani abu makamanci haka ko ya nuna maka za ka samu kaza ko wani abu makamanci haka sannan ya kula da ka social engineering yana aiki ta hanyoyi da dama a wajen yin barna misali ko shi wannan na banki zaka iya mutum ya ma irin wayannan suke kira a waya su ma damfara da sauransu duk ana kiran wayannan social engineering ta inda kuma za su iya tafiya da kudadenka da kanka ma zaka dauke shi ka tura musu domin zaka yi tunani abin da suke gama gaskiya ne sannan ko kuma zaka iya tunanin mu abin da suka ce maka zaka samu nan zaka iya samu hanya ta gaba shi ne hanyar da mutane suke ko kuma ce kuskuren da mutane suke gurin tura abu misali yanzu zan tura bitcoin daga trust wallet zuwa binance ko kuma zan tura daga wani wallet zuwa wani wallet ne wani lokacin mutane sukan iya kofo adireshin da ba daidai ba dalilin da yasa adireshin da ba daidai kuma shine abin da zaka tura in ka kofo na network daban akan iya samun matsalan da abun ba ka tafi ba ko kuwa abun da ke zuwa inda aka tura wani lokaci kuma abun za ta tafi sannan za ta wajen notification na cewa ka tabbatar da nan ne za ka tura ko ba nan ba da dama so da damar mu ba ma zayawa mu karanta me aka faɗa kawai za mu danna yes ne ko ok ne ko proceed ko ma ne ya fito a wurin kawai za mu danna da mu samu mu wuce su wani lokaci idan aka yi haka akan iya samun kuskuren da idan abin da aka tura ne tafi bari iso inda ake bukatan ya iso wasu wancan bidiyo da na yi a kai da ya sata kuɗi a banki ba zan bar bidiyon wani guri a saman nan za ka iya zuwa ka taɓa sannan ka ga bidiyon kai mana likin ka kuma share na gode sai mu sake haɗuwa bidiyo na gaba.